Sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalimar habin a cikin shirin na yau talata 19 ga watan Abril na 2022. To a cikin shirin ta kuwa cewa mutane 589 da suka bar mazaninsu a Bani Bango suka dawo balle yara sun sami tallafi na cimaka na ga abokan arziki. Hukumomin balle yara sun yi kira ga sauran masu niyyar taimakawa domin su taimaka din. a jihar agadez an sami karin yawan cawar dabbobi kaɗan a damanar da ta gabata shugaban ma'aikatar kiwo ta jiha ya ce an ɗauki matakai domin samar da abincin dabbobi a rahoton musamman na yau za mu yi batun karancin shini mai tsanani da ke haddasa yawan mace-mace na mata a gundumar matamai a jihar zandar mutane 589 da suka baro mazauninsu a bani bango sun sami tallafin cimaka a ran asabar daga abokan arziki na karamar hukumar karkar ta gazar a gundumar balayyara albarkacin haka hukumomi sun yi kira zuwa ga sauran masu niyyar taimakawa da suka wani su taimako ga waɗannan mutane adamu munkaila mataimakin magajin garin balayyara ya yi wa hassan mummuni ƙarin haske asabar kan bisa asabar din ta wuce mun je opvn inda muka karbi kiran wata kungiya da ta kawo taimako ga waɗanda suka baro mazauninsu na bani bangu suka zo na cikin yankinmu mun je wajen rarraba abincin domin ganin yadda abin yake gudana sun yi kokari sosai an rarraba ne ga magidanta mutane da suka samu tallafin sun kai su 589 a duka lokacin da masu kawo tallafi suka zo muna ce musu akwai mu mabukata da yawa lalle akwai waɗanda suna da yan uwa a nan idan suka zo kai tsaye suke zuwa wajen yan uwan nasu kenan kun ga abincin da ake rarraba musu kwana ɗaya kwana biyu sai ya kare sai su sake dawowa su tsirawa waɗanda suka sauka gidajensu ido kuma ƙananan dabbobi uku ne kungiyar matasa na fannin fasahar zamani ta bar labaru da sadarwa rg antique bere ta baiwa mata matasa 31 na karamar hukumar karkar ta gazar a jihar Deliberi. Matan sun bayyana cewa wannan kyauta da aka yi musu ta kawo musu sauki. Na kuma hirar da ta hada su da Saidi Abdu wunditan. a Akuya uku na samu, muna musu godiya, Allah dai ƙara sa musu albarka don su samu su taimaka waɗanda ke cikin bukata. Taimako ne da aka baiwa mata, saboda an lura da muna wahala sosai. Mata da yawa suka samu wannan kyauta, yanzu abin da ya kamata mu kula da waɗannan dabbobin kamar yadda ake kula da ɗan adam, don suna buƙatar abinci da kula. Muna jin daɗi da samun wannan kyautar, ta haka muke so mu saka waɗanda suka mana wannan kyautar cikin farin ciki. Na samu akuya biyu da bunsuru guda, gaskiya gaskiya mun ji daɗi kuma muna gode ma wanda suka bada wannan kyautar kiran da nake wa mata su sa jari cikin kiwon wannan dabbobin su ba su abinci da kyau don su yawaita nan zuwa shekara ɗaya muna murna kuma muna alfahari da kokarin wannan kungiyar mai zaman kanta da gwamnati don kawo ƙarshen talauci muna musu godiya kwarai da gaske muna fatan mu samu albarkan wannan kyautar kuma ma mu samu mu taimaka wa waɗanda ke cikin bukata don kawo ƙarshen talauci saboda nasarar mutum guda ɗaya ba zai iya biyan bukatun dukkanin ƙasa ba. Yanayin noma da kiwo bai yi kyau ba a shekarar 2021 a Nijar, a jihar Agadez al'amura sun yi dama-dama inda aka samu ƙarin cawar dabbobi kaɗan dangance da yankuna daban-daban a cewar ma'aikatar kiwo. An ɗauki matakai domin sassauta kaifin matsalar ga dabbobi a cewar Bubakar Hamani shugaban ma'aikatar kiwo ta jihar ta Agadez. A bangaren yankin Agadez muna da karkar kiwo da ta hada da jihar Adarbi Sanata da jihar Ingal a waɗannan yankuna biyu ne aka samu ɗan ƙari. Gwamnati tare da rakiyar abokan hulɗa suna nan suna tattara da isar da abincin busashe na ton dubu takwas da ɗari tara tare da wani hasashe na abincin busashe na ton dubu takwas da gwamnati zai aje. CCA za ta samar ma yankin Agadez ton ɗari shida, FAO za ta samar ma yankin Agadez ton ɗari uku, kina hukumance muna jiran ton dubu takwas da ɗari tara domin magance matsalar lokacin rani da tuni ya kunno kai tun daga watan Afrilu. mutane miliyan 38 a afirka ta yamma da tsakiyar afirka da suka hada da mutane miliyan 4 da rabi kwatankwacin kashi 17 cikin 100 a niger ne za su fuskanci matsalar karancin abinci ciki har da mutanen da suka bar mahallansu a cikin kasarsu daga watan juwan zuwa na 2022 wani ƙari kenan na kashi 23 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar 2021 a cewar kungiya mai zaman kanta Save the Children a wata sanarwa da aka wallafa a ran 14 na watan Abril na 2022. Wasu alƙalman da aka tantance na 2022 kin sun bayyana cewa kasashen Najeriya, Nijar, Chadi, Burkina Faso da Mali waɗannan kasashe za su fuskanci wannan matsala sosai. Hukumomin Arlita sun kaddamar da shirin sayar da sukari a farashi mai rahusa wato a yau albarkacin wannan wata na Ramadan. Wannan wani tsari ne da hukumomin ƙasa suka bulo da shi domin tallafawa iyalai masu ƙaramin ƙarfi kuma suke fuskantar tsadar sukari tun wani lokaci. Nuru Malam Sani, Prefen Arlit ya yi wa Usman Umaru ƙarin bayani. Yau dai mun ƙaddamar a hukumci sai da sukari na watan Ramadan wanda gwamnati ke kawo kowace shekara mun same shi wannan gamin da dan sauran misali ana sai da kilon sukari 120 a kasuwa shi ko wannan kilon sukari na mana uku biyan dala 70 ya kama idan kaga an samu rangwami ko masu karaman karfi amma sai su nemo an su sai su da kilo 50 ne gaba daya mutum hudu mutum biyar zaga mun sai buhu guda in kuma kana da karfin sayan buhu ma babu matsala na isa da maka wani lokaci irin wannan ana ganin wannan abubuwa da gwamnati take sai da akan farashi mai rahusa yana dawowa a hannun yan kasuwa shin kowane matakai aka dauka matakai na farko mun ja hankalin mutane yan kwamiti wanda zai da mun ce si hattara gwamnati ta sa ido mun sa ajandiran sai man mu kuma kuma talakawa da kowa da kowa har yan society civil duk wanda ya ga ana yi abu ba daidai ba ya gaya mun zama dauki mataki jihar agadez jiha ce inda ake gudanar da noman garake sosai ana noman kayayyakin garaken kuma daban-daban a gundumar cirozerin noman kankana ya bunƙasa sosai sai dai a cewar masu garaken akwai matsalar cinikin kayan da suke nomawa ga bayanin da wani mai noman garake muhammad da esoni ya yi wa ahmed da felan kankanan nan mun shubka shi muna kawo shi muna kawo shi amma akwai matsala matsalan nan ba za ka samu ciniki yadda kake so ba bayan kudi kuma mu ma muna da wata matsalan mu muna fiddo shi bai ba ga harkoki na azumi ga abun da gare mu na kudi mu fiddo shi maza maza mu yi gaugawa wannan shi ma matsala ce kai guda ka san wansu maye maye ne ana saida su jikka biyu jikka biyu da hamsin yayo kasa muna jima aiki ina shimka kankana kai kasuwan nan na kankana uni bai sai ya lalace wani bi ya sai kasan kasuwa haka ne yake kiran da gare mu muna son taimakon da za zamanta mu fiddo shi yayi daraja muna son shi wannan kuma muna son magungunan da za a yi shi wani kashib kashi ya lalace za ka fuddo shi ma da rashin lafiya ne kenan rashin magani ne kuma taki ta yi tsada da magani ya yi tsada ba mu same su yadda muke son su Hukumomin bariki da na ilimi a gundumar Cirozorin sun halarci zaman farko na tattaunawa kan ilimi na Agarus. ta hanyar wannan tsari masu ruwa da tsaki a fannin ilimi na da burin rike yara a makaranta musamman a yankunan karkara ibrahim kabiri babban jami'in da ke kula da tafiyar da ayyukan ilimi na ƙananan makarantu a ciro ya yi wa ahmed da felan ƙarin bayani Mun fi sa'anta rana mai lakanin ranar ilimantarwa a cikin karkara a Garus. Ma'udan da aka tattauna a kan su ne ayyukan da suka rataya kan kwamitocin kulawa da makarantun boko, ababuwan da suka yi wa kan uwayen yara, aikin mayor educatrice, ababuwan da suka dangantu da shiga da kuma barin mace a makaranta domin ci gaba da karatunta. Wannan kungiyar don wannan ne take wanga aikin. Mun maganta sosai bisa ga karancin ilmantarwa na 'yan mata akwai dalilai na zamantakewar al'ada kamar amfani da 'yan mata matasa tamkar masu aikin gida talaucin uwaye amfani da matasa 'yan mata wajen kasuwanci haka kuma akwai dalilai na tsangayoyin makarantu inda kasan rashin cin nasara ke da yawa balle ma a cikin karkara akwai rashin aiwata sharuɗan tsarin kariyar yara karamcin sa niyya da kulawar al'ummomi fuskar kula da makaranta ma'aikatar 'yan sanda mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi a matamai jihar zandar musamman a gundumar kance ta bankaɗo wani gungun masu safarar miyagun ƙwayoyi a wurin bincike na ɗan barto a ran asabar 16 ga watan abril na 2022 ƙwayoyin tramadol masu darajar miliyan hudu na sefa ne aka kama gungun ya kumshi mutane hudu da suka hada da mata uku 'yan nijar da kuma namiji ɗaya ɗan ƙasar waje. kantan ɗin badar gula da ke gundumar da kwaro jihar maraɗi ya samu sabon sarki a ranar asabar biyo bayan rasuwar tsohon sarkin wazodan agali a watan nuwambar da ya gabata abubakar alfake ne sabon sarkin da aka zaba da kuri'i 84 ciki masu garuruwa 114 da suka jefa kuri'a ya yi wa adamu umaru ƙarin bayani kamar haka ina muku dubun godiya da wanga amana da kuka karata kamu Allah ubangiji kuma ya kama mana ya sa mu jagoranci na addinin musulunci sannan mu ina kira ga kowa da kowa da aya haɗin kai sarki na duka badarbula ne ba sarki ba na bangare ko na wata kabila ko na makiya ko ko na manoma na ba mu da yan adawa yanzu abin da zamu sa gaban mu aiki a kwatanta adalci mai haƙin shi a bashi ka a haƙin sannan kuma sarauta ba mutum guda ka aikin ta kowa da kowa na mu duka ne in an ka wurin gyara kowa zo gudunma shi a yi gyara mu kama ma iko mu bi umarnin magabata kama abin da zai kamata yin ci gaban kasan abin da ke da gaba. Shi ne neman bunƙasar da kasan mu da samun zaman lahiya. tsakanin kowa da kowa da haka zan ku muku na gode. sai rahoton namu na musamman karancin zuwa matan da suka kai shekarun aihuwa a gidajen asibiti wata babbar matsala ce da ake fuskanta a karamar hukumar matamai wannan dabi'a na janyo matsaloli masu yawa da suka hada da yawan mace-macen mata a sakamakon matsalar karancin jini mai tsanani domin samun karin haske akan wannan cuta habu sarki ya tattauna da madam halimatu farai yakuba shugabar sashen da ke kula da lafiyar iyali a karamar hukumar ta matamai A yaushe ne za a iya cewa akwai rashin isasshen jini ga mace? Rashin jini ba wani abu ne illa ragowar adadin hemoglobin ga mace mai juna biyu ko kuma mai shayarwa. Me ke dalilin rashin wannan jinin? Abubuwan da ke haddasa wannan matsalar sun hada da makara wajen zuwa awo. Wasu matan ba sa zuwa awo da wuri, wasu ba sa ma zuwa kwata-kwata. Har ila yau, wasu matan suna rarratsa ko kuma sun haifi 'ya'ya da yawa, gashi kuma ba sa cin abinci mai gina jiki cewa da mai sinadarin fer. Wane sakamako ke akwai na rashin jini ga mace da ke da juna biyu ko mai shayarwa? Suna da yawa, wani lokacin cikin baya bunƙasa yadda ya kamata. In cikin ya kai sati 37 ya kamata girman shi ya kai tsakanin yanci 32 zuwa 33, amma in macen ba ta da isassun jini, kuma gashi cikin baya bunƙasa yadda ya kamata, cikin zai tsaya kan yanci 20 zuwa 25. Kenan akwai matsala, jinjirin cikin baya girma yadda ake so. Matsalar na iya haddasa sa mutuwar jinjirin ko bari ko kuma haihuwar bakwai ne, ko kuma zubar da jini a lokacin haihuwa aka zalika ana iya samun mutuwar uwa da jinjirinta ko kuma a haihi yaro da wata kama ko kuma cutar banɗaki kai a kai a takaice macen da bata da isassun jini idan ta samu ciki tana cikin hatsari tunda tana iya yin bari ko ma ta rasa ranta bayan haihuwar ya yake rigakafin wannan rashin jinin ya kamata mace ta rinka cin abinci mai gina jiki mai kumshe da sinadarin fer kamar su anta kayan lambu zogale nama wake kihi miyar kuka waɗanda ba su bukatar wasu kuɗaɗe masu yawa kuma muna iya samun su kusa da mu a cikin kasuwanni suna iya taimaka mana sosai wajen rigakafin matsalar rashin jini kahin mace ta samu juna biyu da lokacin da take da juna biyu da kuma lokacin da ta haihu la grossesse et après la grossesse. Madalla masu haure ƙarshen shirin kinan na malicin yau a huta lahiya. Ya ina kwana? yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar ce mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, ha Tsaya yaya, ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.